miladiya biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake mu a wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafawar fadilatu Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min. a zamanmu da ta gabata mun karkare fasali na takwas inda malam ya yi magana akan abin da ya shafi alamatu husnul khatima alamomi waɗanda suke nuna alaman kyakkyawar cikawa ga mutum musulmi a wannan babi muka ƙarshen wannan babi muka muka tsaya a yau za mu tashi a fasali na tara fasali na tara ma da ce sana'un nasi alal mayyiti yabo yabon mutane ga wanda ya rasu in mutum ya faɗi ya rasu ya mutu ya bar duniya kowane irin mutum yana ana samun mutane kala biyu dangane da shi wasu za su yabe shi da abin da yake aikatawa na alkhairi wasu za su yabe shi amma yabo mummuna kowa da ɓangaren da zai yi wannan ɗin. Shi ma ne ƙulla wannan fasali don ya fito mana da abu a fili. Shin wannan yabo da za a yi ma wadda ya rasu, ko yabo na alkhairi ko kishiyan haka, shin yana da tasiri ga shi wadda ya rasu ɗin? Shi ne abin da ya sa malam ya ƙulla mana wannan wannan fasali din Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Malai ce, Sana'un nasi alal mayyiti, yabon mutane ga wanda ya zama ya rasu, wanda ya zama mace. Malai ce, Wa sana'u bil khairi alal mayyiti min jam'in minal musulmi na sadiqin. yace yabo na alkhairi ga mamaci daga jama'a daga cikin musulmai kuma musulman nan suka zama asfadiqin masu gaskiya ba mutanen banza ba aqalluhum mafi karancin mutanen da za su yabi mutum kuma yaban yayi tasiri isnan shine zama mutane biyu zuwa sama min jiranihi al'arifina bihi min zawi salahi daga ko maƙotansa waɗanda suka san shi kuma su din suka zama mutanen kirki min zawi salahi wal ilmi suka zama mutanen kirki kuma masu ilimi ba jahilai ba an gane ku ya zama masu gaskiya mutanen kirki ko ba jahilai ba kuma al'arifi na bihi waɗanda suka san shi wannan da ya rasu ɗin. Don aka samu ire-iren waɗannan suka yi masa yabo na alkhairi. To, mujibun lahul janna bi fadlillah. Wannan yabon yana tabbatar ma wannan mamacin aljanna da falalan Allah maɗaukakin sarki. an gane ce zamanto mutum ya rasu aka samu waɗanda suka san shi mutanen kirki masu gaskiya nagartattun bayi waɗanda suka san hurumin shari'a suka san bangiri na shari'a sai suka yi masa yabo na alkhairi to wannan yabon zai tabbatar masa da aljanna da falalan Allah maɗaukakin sarki malai ce wa fihi ahadithu akan wannan akwai hadisai ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba amma malam zai zai takaita mana a guda uku malai ce hadisi na farko an Anas radiyallahu anhu qala hadisi ya tabbata daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa murra ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi janazatin yace an wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wata gawa da wata gawa suna wannan janaza shine almayyit ko wannan mutum wanda ya zama ya rasu shi kira da janaza yace an wuce da shi fa usniya alaiha khaira sai sahabbai da suke zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka yabi wannan gawan suka masa yabo na alkhairi wa al alsinu bil khairi sauran harsuna mutanen da suke gurin kowa wannan ya faɗa wannan sai ya ƙara nashi abin da ya sani na alkhairi game da shi wancan shi ma sai ya ƙara wancan shi ma sai ya ƙara ne tataba'atil alsu har suna gaba ɗaya suka rinka bibiyan juna wannan ya faɗa wannan shi ma ya faɗa wannan shi ma ya faɗa suka rinka faɗan wannan faqalu suke cewa kana yuhibbu Allah wa rasuluhu yace ya kasance ma alimna abinda muka sani game da shi ya kasance yuhibbu laha wa rasuluhu yana son Allah yana son manzon Allah mutumin kirki ne in Allah ya ce ayi yana yi in Allah ya ce a bari yana bari shine son Allah da son manzon Allah ko kamar da Qur'ani ya fara cikin sura Ali Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce in dai har kun ce kuna son Allah to ku rinka biyayya wa Annabi Muhammad sallallahu biyayyan ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shine zai in yadda kuna son Allah in kuma ku yi haka to yushibbukum Allah shi ma Allah sai so ku an gane ku yau to suka faɗi wannan game da wannan bawan Allah fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce wajabat wajabat wajabat manzo Allah ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata ya maimaita har su uku wa murra bi janazatin ya ka sake wucewa da wata janaza wani lokacin kuma na daban fa uthniya alaiha sharra sai mutane suka masa yabo amma yabo na sharri mummunan yabo cewa ne ah, an huta kwana jure kila ba za a tsallake katanga ba kila misali kwana biyu ba za a yi kaza maganganu waɗanda ya shafi ɗabi'unsa wata tabatil alsinu lahadi sharri sauran harsuna suka rinka bibiyan juna da sharri wannan ya faɗa ne ce wallahi ni ma ai kaza taɓa haɗuwa da ni haka yi min kaza nan ashe ba ni kaɗai ba ne wancan ma ya sake faɗa wancan ma ya faɗa suka rinka bibiya haka wa qalu suka ce bi'sal mar'u kafir da wannan mutum bi'sal mar'u kana fi dinillah wannan mutumin ai Allah wadaran shi a ce irin wannan sune musulmai duka irin waɗannan maganganu aka rinka faɗa game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su fa qala nabiyullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wajabat wajabat shi ma sai ta tabbata ta tabbata ta tabbata yayin ta har su uku fa qala umar na umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yana gurin da wannan tattaunawa yake faruwa sai yace fida laka abi wa ummi ya Rasulullah na baka na bada fansar mahaifina da mahaifiyata dan kai مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت yace an wuce da gawa an yi ma wannan gawan yabo na alkhairi ta maimaita so uku cewa ta tabbata ta tabbata ta tabbata wa murra bi an sake wucewa da wata gawa fa utniya alaiha sharran aka masa aka ma wannan gawan mummunan yabo fa qulta ka sake cewa wajabat wajabat wajabat me akan yake nufi ya rasulallah? fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mazan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man athnaytum alaihi khairan wajabat lahu'l-janna. ai wanda kuka masa yabo na alkhairi din nan da nace ta tabbata ina nufin aljanna ta tabbata a gare shi wa man asnaytum alaihi sharran wajabat lahu an-nar wanda kuma kuka masa mummunan yabo din nan ina nufin wuta ta tabbata a gare shi sai al-mala'ikatu shuhada'ullahi fis sama wa antum shuhada'ullahi fil ardh ce mala'iku su ne shaidun Allah a sama mala'iku su suke ba da shaidu su suke ba da shaida a gaban Allah a sama ko kuma ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita har su uku ce ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa wata ruwa yace wal mu'minuna shu'ada'ullahi fil ard mu'minai su ne shaidun Allah a bayan ƙasa mu'minai masu imani su suke ba da shaida Allah maɗaukakin sarki kuma ya aiki da wannan shaida ce inna lillahi mala'ikatan tanqiqu ala alfinati bani adam bima fil mar'i min alkhairi wash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wasu mala'iku wanda suna yin magana a harsunan 'ya'yan Annabi Adam sai su bayyana abin da mutum ya mutu a kai na alkhairi mana wannan shedan da mutane suke yi kamar sheda ne na mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a harsunan 'yan Adam sai su yi bayanin da mutum ya rayu kuma ya mutu a kai na alkhairi an gane ku ake wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam nasai da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam Al-Hakim Imam tayalisi Imam Ahmad ibn Hanbal duka sun fitar da wannan hadisin Imam Abu Dawud duka sun rawaito wannan hadisin a cikin littafansu kaga wannan hadisin abin da yana nuna mana mahimmanci na shaida shaidan mutane akan mutum bayan ya riga ya rasu wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci sosai da sosai shi yasa shi yasa sahabbai zaka suna yawan kamewa daga bayar da shaida mara kyau game da mutum in ba ya zama irin wannan da aka ba da shaida a kan shi wanda za mu yi bayani abinda malamai suka fara game da irinsu. Allah ya sa mu gani. Hadisi na biyu, malakin an abil aswad addini, al'abu abul aswad addini tabi'i ne, yana cikin manya-manyan tabi'ai, waɗanda suka rayu kenan tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. yake cewa a ataitul madinata wa qad waqa'a biha maradun abul aswad yace nazo garin madina a lokacin wata irin rashin lafiya ta fada a garin madina wa hum yamutuna mautan zari'an sai mutane suna mutuwa mutuwa akai-akai wannan ya mutu da safe wannan ya mutu da rana wannan ya mutu da yamma gobe wannan ya mutu sanadiyan wannan rashin lafiya da Allah madaukakin sarki ya jarabce su da shi yace fajalastu ila Umar ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace da nazo sai na zauna a wajen sai na Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace muna zaune fa marrat janazatun sai aka wuce da wata gawa fa asna khairan sai aka ma wannan gawan yabo na alkhairi aka yabe shi aka nuna alhini aka ambaci ayyukansa na alkhairi faƙala umar sai shi ma umar ya ce wajabat ta tabbata an gane ku a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ku kuma shi ya tambaya ku shi ma sai fara irin abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara abul aswad yace fa qultu yace sai na ce ma umar ma wajabat ya amirul mu'minin ya jagoran masu imani menene ya tabbata mecece ta tabbata din qala sai sai na umar ce qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na umar ce na faɗi irin abinda manzon Allah ya faɗa ni sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi dinnan haka aka yi a gaban manzon Allah sallallahu sai faɗi irin abin da na faɗa ce manzon Allah sallallahu alaihi ayyuma muslimun shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu aljanna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa babu wani mutum musulmi wadda za a samu mutane guda hudu mutanen kirki shi masa shaida na alkhairi Fati sai Allah madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna qulna wa thalatha tace Allah mutum uku fa yace had wa thalatha yace had da uku qulna wa thnan mutum biyu fa qala yace wa thnan yace had da mutane biyu thumma lam nas'alhu fil wahid yace daga nan muka tsaya ba mu tambaye shi mutum ɗaya ba shi yasa malam a farko shi ma yace mafi karanci mutum na biyu so da a daidai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya an fahimta ku to kaga wannan shi ma na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kaga yana yana yana ƙara ya karantar da Abul Aswad addini wancan hadisa da ta faru tsakaninsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Al-Baihaqi imamu tsayalifi da imamu ahmad duka sun fitar da wannan hadisi a cikin sahihan littafansu wannan shine hadisi na biyu da malam ya ya kawo hadisi na uku da ya kawo yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min muslimin yamutu فيشهد له أربعة من أهل أبيات من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون الله أكبر كما ذا الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت باب ونمتم مسلمي دزي رسول بالدنيا فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه a samu mafi ƙaranci mutane hudu daga waɗanda suke da gidaje a makwabtaka da shi al'adnayaini waɗanda suke kusa da shi annahum la na minhu illa khaira su tabbatar da cewa ba su san wani abu ba game da wannan bawon Allah da ya rasu in ba alkhairi ba ba su san komai game da shi ba sai alkhairi in har aka samu haka annabi sallallahu ce illa qala Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce qad qabiltu ƙaulakum aw bi shahadatikum Allah zai ce wannan magana da kuka yi wannan shaida da kuka bayar na karfa wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna abunda ba ku sani ba game da shi ɗin nan kuma na yafe mishi shaida da ku kuka bayar game da shi na alkhairi Allah ya ce ce na karfa na karfi wannan shaidan za ta amfane shi abinda ko ba ku sani ba game da shi saboda kowa yana da abinda ba wanda ya sani ko ba haka bane to wannan da ba ku sani ba din Allah zai ce ni kuma na yafe mishi a gane ku kaga <clears throat> wannan yake nuna cewa lallai shaida da ake yi ma mutum bayan baya nan yana amfanin su malaka i'lam ka sani anna majmu'a hadhihi al-ahadith ath-thalatha yadullu ala anna hadhihi ash-shahada la takhtassu bis-sahaba yace in ka lura dukkan waɗannan hadisai da mala ya kawo guda uku suna nuna cewa wannan abu kaga ba ya takaita akan sahabbai kenan kadai ba ku kaga wannan musamman wannan hadisi na biyu sai na umar ce annabi ya ce ayyuma muslim dukkan wani mutum musulmi yace a yi don liman ba'dahum minal almu'minin wannan falala ta ta ta kai zuwa ga waɗanda suka zo bayan sahabbai daga cikin masu imani alladina hum ala tariqatihim fil imani wal ilmi was waɗanda suke kan hanyar sahabban a imani da ilimi da kuma gaskiya wa bihadha da wannan dalili ne mal yace jazam al-hafiz ibn hajar fi al-fath imam hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yayi magana mai tsayi kuma ya tabbatar da haka mal yace fal yuraji kalamahu man sha'a al-mazid min al-bayan wanda yake son karin bayani sai ruwa fathul bari ya karanta abinda malam ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin fathul bari مالك ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله yace sa'annan hadisi na uku nan da muka da muka fada da muka karanta ai sai na hadisin yace mutane hudu daga makota ko yawa yace to kayyadewa akan mutane hudun nan yana nuna cewa wannan hadisin shi annabi shi aka fara ji kafin hadisin sai na Umar da yace sun tambayi manzo Allah hadda uku hadda biyu an fahimta ku yau sai ce annahu kana qabla hadith Umar qablahu fa fihi al-iktifa'u bi shahadati ithnayn haka hadin sai na Umar yana cewa ba dole shi an kai hudun ba in aka samu mutane guda biyu shi ma ya wadatar wa huwa al-umda yace wannan kuma shine abin da malamai suka dogara akai an gane malai ce hada to ku saurara wa amma qawlu ba'd an-nas aqiba salati al-janaza yace amma abinda zaka samu wasu mutane suna yi bayan an idar da sallan janaza wasu gurare ana irin wannan zaka bayan an idar da sallan janaza sai ko limamin da ya ja sallan ko wani jagora a gudun sai juya sai ce ma tashhaduna fihi sai ce wani shaida za ku bayar game da wannan bawan Allah da ya rasu malai za ga wasu na wannan to wannan aiki da aka yi sai sai ka ji ya ce ishhadu lahu bil khairi sai ka ce to ku masa shaidan alkhairi kowa ya faɗi maganganun alkhairi game da shi fayujibunahu bi qawlin sai ga mutane sai su fara amsa ga salih mutumin kirki aw min ahli alkhairi ai yana cikin mutanen kirki wa nahwi zalik ta faɗan irin wannan maganganu bale ce falaysa huwa almurad bil hadith qat'an yace kwata kwata wanda suke wannan to ba su fahimci hadisin ba ba wannan abun da hadisin ke magana a kai bane kwata kwata bal huwa bid'atun fil bal huwa bid'atun qabiha yace hasali ma wannan abin da ake bid'a ce mummuna ya sa'a makarantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa'a ma aikin sahabbai ba wanda aka ce ka sa mishi magana a baki ha ai kaga a wancan yace yake cewa wanda suka san shi al na bihi ko wanda suka san shi mutanen kirki masu nagarta masu gaskiya a wannan hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jiranihil adnain makotan shi na kusa annahum la ya'lamuna minhu illa khairan wanda tsakanin da Allah ba san komai game da shi ba sai wannan abin da suka suka faɗa ba shi yasa malai ce wannan bid'a ce kuma mummuna li'annahu lam yakun min amali salaf yasa saboda hakan bai kasance ba daga cikin aikin magabata na kwarai tun daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai wali annal ladina bi zalika la arifu na almayi ta ghalib kuma waɗannan da ake ce su ba da shaida a gurin ma yawancin su ma ba su ma san wanda ya rasu ba su ma san shi ba ba su san shi sani da za a nemi shaida shaidansa a gurin su ce bal qad na bi khilafi ma ya ya'rifuna istijabatan li raghabati talib ash-shahadati min khair yace za ga so ba da shaida ne da sabanin abin da yake hakikanin wannan kawai sun bada shaidan ne saboda an nemi su bayar saboda su amsa ma wanda yake su yi din zannan minhum anna zalika yanfa'u al su a tunaninsu hakan zai amfani wanda ya rasu wa jahalan minhum bi anna ash-shahadata nafia إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له ba tare a lokacin da kuma sun jahilcewa shaida mai amfani shine ita ce shaidar da ta dace da abin da yake wannan mamacin ya dace yana aikatawa kama ya dullu ala dalika qawluhu fil hadith al awwal kama yanda hakan yake nunawa a fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko da muka karanta cewa inna lillahi mala'ikatan tanfiqu ala alsinati bani adam bima fil mar'i min alkhair wa shar haka manzo Allah ya faɗa shi lalle Allah madaukakin sarki yana da wasu mala'iku waɗanda suke furuci akan harsunan ƴaƴan annabi Adam da akan abin da bawa ya mutu akai na alkhairi da ne da shar an fahimta ku ashe shedan tana amfani ne in ta dace da waqi'i ta dace da gaskiyan abin da aka faɗa malaki akhrajahu ahmad wa ibn hibban wal hakim da sauransu to wannan ne su ne hadisan da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan wannan matsala ta ba da shaida game da mutum bayan ya rasu to muka kalli waɗannan hadisan gashi an ma mutum shaida mummunan shaida an faɗi mummunanan ɗabi'unsa bayan ya rasu kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai cewa yayi ta tabbata ko mun san hadisai da yawa da annabi sallallahu alaihi ya hana mu faɗan magana mummuna a bayan mutum ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a wani hadisi yace la tasubbul amwat ko kada ku zagi waɗanda suka riga suka rasu fa innahum qad abau ila ma qaddam shi saboda su an riga an bijar da su zuwa ga abin da suka aikata a duniya ga kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal ghiba ko qalu wa mal ghiba qala dhikruka akhaka bima yakrahu shi ina muku kashedi ku daina giba sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ghiba yace ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyamar a ambace shi da shi shine riba har sahabbai suka tambaye shi wa kaifa idza kana fihi ma aqul manzo ce to in abin da na faɗan da gaske ne ya aikata ba yace manzo Allah ce ai shine riba din amma in ya zama abin da ka fada din ma bai aikata ba manzo Allah ce sunan shi buhutan shi yafi giba girma an gane ku to ga waɗannan hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu to kuma ga wannan an faɗi magana wanda duk babu wanda ya bai so a faɗi mummunan abu a kai shi ko gashi an faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba maluma suke cewa waɗanda aka hana yin riba a kansu ba dukkan wani mutum musulmi bane aka hana riba game da shi malam ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari da yake sharhin wannan hadisi yake cewa alladhi kana yuhaddithu anhu bisharri kana mustazhiran bihi fayakunu min babi la ghibata li fasiqin aw kana munafiqan mala yake cewa wannan da aka ambaci sharri game da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shiru sai dai ma ya tabbatar da abin da aka faɗa ya ce mutum ne wanda shi aikin nasa na sharrin a bayyane yake bayyanawa yake ila munafuki ne bayyanannen munafunci ko fasiki ne mai bayyana fasikancin shi haka zai ratsa anguwa yana riƙe da hannun mace ba ruwan shi da wanda zai kalle shi har alfahari yake da aiki na alfasha to irin wannan ka'ida shine la ghibata li muzhiril fisqi aw muzhiril nifaqi a shari'ar musulunci ba gulma bane dan ka faɗi mummunan aikin wanda ke bayyana barna ba gulma bane baka da laifin gulma an fahimta ku ce wannan shine ka'idan shi yasa malai ce sai shiga karkashin ka'idan la ghibata li fasiqin aw li munafiqin babu gulma ba gulma bane ba ghiba bane dan an ambaci laifin wanda ke aikata laifi a bayyane bai jin kunyan Allah bai jin kunyan manzon Allah bai jin kunyan bayan Allah to shi ma dan ambace shi an faɗi mummunan shaida a shi bai yi ba bai riba an fahimta ku wannan shine abin da imam ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi babban malamin musulunci malam Sheikh Abdullahi Abdulaziz Abdin Ibn Baz Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi shi ma lokacin da ya karantar da wannan hadisin sai aka masa tambaya sai ba da ansa sai ke cewa alma'ana man azhara al la ghibata lahu man azhara ash-sharra la ghibata lahu sai ce ai ka'ida ne sananne a addini duk wanda ya bayyana fasikanci to ko an yi maganarsa sunansa ba yi gulma ba ba yi giba duk wanda ya bayyana sharri to ko an yi gulman sa ba yi giba ba ba yi gulma ba ba za ka ce kana gulman shi ba me yasa yayi a bayyane an fahimta ku wannan ka'ida ce a musulunci ba ba wannan ba za a kira shi a matsayin an yi riba ko an ci an ci namansa ba an gane ku imamun nawawi abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah maɗaukakin sarki ya ji shi ya gafarta mishi shi ma a cikin sharhin da ma sahih muslim a cikin sharhin sahih muslim shi ma yayi irin wannan bayani da ke nuna cewa wannan ita ce ka'ida ta a musulunci wanda ya zama ɓarnan shi a bayyane yake to ko an yi magana a kansa an yi bayanin barnansa ko yana nan ko baya nan sunan shi ba giba wani ba gulma bane an fahimta ko shi yasa wancan da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su an fahimta ko da wanda ya zama na haramu, ne ai manzo Allah ba zai yi shiru ba tsoron dama ita ce ka'ida haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke mu'amalantar sahabbansa Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su wannan shine abin da malam ya kawo kuma daidai za mu dasa aya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah madaukakin sarki ka ba mu zuciya mai tsoronka ka ba mu harshe mai yawan ambatanka Allah ka kawar da tunaninmu daga abubuwan da zai jawo mana fushinka اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله